wayo murja wayo murja mai kuɗi yana jin daɗi wayo murja kuma hali ya bar raina ba kuma hali kiran ki wanda ya ce ya rena direba da mai direba da wanda ya rena direba na koya ma uwa shirakumi guda tara sai magana Buhari ne kin ce kowa ya zo ni ban ji maganan baban mu ba baba eh Buhari ne baba Buhari in dai ba a mutanen shi bane suka daura shi dan ka a ce an bar shi a baya a lokacin ina zariya na je biki ya yi postin ya dinga rubuta gimbiya is power do you love me kwana uku dai ana wannan postin na sarki tsoho mai ran karfe sai na ce to baba buhari ai a yanda ka faɗa a farko nisa nake da ka ce yan ni with kai ne uban su kai ne madaurin aure aminu ado bayero ya ce shi kuma shine ne madaurin aure a bangaren gimbiya kwankwasa ta shi kuma ya ce shi ma in ba dama zai haƙura ya ban bureka shi ne uban biki mm. to lokacin su tinubu da atiku Abakar ba su fito ba don da siyasar nan ta matso suka ji an ce hasken taurari da irin baiwan da allah ya mun duk namijin da ya aure ni arzikin shi sai dai ga ci gaba to shine fa suka ga to da yawa ma mutane suna neman taimako a wurin malamai su abubuwa don su samu ɗaukaka ni mace ba wai namiji ba Allah ya bani kuma wanda yake tare da kai shi ma zai kasance a haka to shi yasa wai mutane da dama wasu kuma suna sha'awar tarbiyya da irin gidan da ka fito da halayya to babu ba har dai da na nuna mai ciwon ya zama dai a uban gaskiya sai ya taka burki sai ya haƙura ya ce dai shine uban yan kani bita ai su yaran shi Allah uban mu ne eh ya faɗa gaskiya ya magana a tiku baya to a tiku dai da tinubu ya tubu ya ce shi in ya ce in ba in bai aure ni baya zai yi da rayuwar shi ta ina zai ci zaɓe mm. ga mai hasken taurari har sai ya je neman wani neman addu'a mm. ai shi ya samu addu'a to kuma shi inda abin ya zama gaba ɗaya ni aka rikita ni ni fa na rasa inda ran sa rayuwata mafi yawanci sai da maganan bure hams ta karfi mm. sannan kowa yake cewa sai na bar shi shi kuma yana cewa in bai aure ni ba zai mutu shi zai shiga wani hali in ji hamisu bireka duk duniya kuma ta ɗauka kowa na cewa a taimaki hamisu bireka na matasa ne kowa shi yake ni fa har a yanzu tunan bin yanda bai da lafiya na aiki a taimaki rayuwa to ni yanzu dai baki ɗaya dai ni dai in dai ba primary election za a sa a kaina a kuma buka <laughs> wani sabon wani sabon takarar fitar da wani ba ni ba ban san inda zan yi ba gaba ɗaya a ya musu abin a dawo sa ai primary kawai election wallahi ina cikin damuwa Allah ya sallame eh, ta dama to sun gama duniya an fara su sudes eh da sudes ai ba ma shi kadai bane a Saudiya suna da yawa a yan sarakuna ga Amina Ado ga su Nasir Ado mm. ga sudes kuma ga Abdul Aziz din ne a sarkin Makka ina wajen da shi ko da shi abu fadi duniya ne gaba ina wajen a saudiya a lokacin da sarkin magaici na zai an ce ba su har taro suka yi kwanakin baya wai yana wurin ai yayi zaman maka ya yi zaman maka na ce zan zo saudiya a ke dai allah ya sallame ki allah ya yadda da ke ke yanzu an ci umu ya za a yi za mu san yadda za a yi asali allah ba dan ana cewa ta yi ina da magana gimbiya dan girman allah ki san mu a ta san mana farin jini wannan farin jini kamar wai na sadaka